matar mutum biyu assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallo da sauraro mai magana al'amin buhari jarumi a masana'antar kaniwood ina so in yi kira da babban murya ga masoyana maza da mata da ke faɗin duniya baki ɗaya wannan babban shiri da muke ɗauka mai suna matar mutum biyu shiri ne mai abin mamaki shiri ne mai faɗakarwa shiri ne ga tausayi an so what idan ya gabatar da hujjoji kai ma sai ka gabatar da hujjojin da za su lalata nashi shin menene ma'anar mace ta auri maza biyu to ku biyo mu cikin wannan shiri domin ku kalli abubuwa na mamaki wani irin uzuri suke da shi da har ya wuce namu matsalar a cikin satin can da ya wuce kafin in shigo wannan aiki na matar mutum biyu na yi ka da wani shehin malami da yake ba da fatawa akan yaya mace za ta auri mutum biyu amma ba za ku ji daga bakina ba ku biyo mu a cikin wannan shiri mai dogon zango matar mutum biyu da izinin allah za ku ji daɗin shi kuma za ku ga abin da na faɗa a zahirance wannan shiri mai dogon zango mai sunar matar mutum biyu zai zo muku ran ɗaya ga watan takwas wato august a cikin youtube channel ɗinmu mai suna kahutu entertainment mu sha kallo lafiya matar mutum biyu